وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله أما بعد yan uwa a cikin wannan addini mai albarka ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan shawizi da basala da abin da ya gabata muna ƙara ni a godiya ta musamman zuwa ga Allah Ubangijin kowa da kome. wanda cikin ikon sa'ala da ƙaddarawa irin ta sa'ala ya mai maimaituwar haɗuwar sukokin cimma wannan masallaci ba don kome ba sai don biyan wasu daga cikin farlai tattare da ci gaba da karatun littafin nan mai albarka da umdatul ahkam من كلام خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ya kuwa al'umma wani ma Allah sama ta'ala godiya mai girma ta ga ni'ima da baiwa da ya muna na dawowa bayan tafiya ainihin wasu idi bayan tafiya eh, zuwa sallah wanda Allah cikin nimansa ya tsare mana ya samu daga cikin saga wannan ainihin ibi kuma ya samu daga bayansa ganin damansa ne ya karfa wasu daga cikinmu a daren yau ko a yanzu ko an jima da muna masa godiya da ga niman da ya mana na bar mana rayuwarmu Allah ya sa mu aikata abin da zai mana amfani ya sa mu aikata abin da ya zama mana ainihin tsira a gobe kiyama da ku al'umma ba na tsammanin za mu maimaita ganin juna a rana mai irin ta yau da ni da ku mai zuwa fashe sai dai mu samu kanmu a cikin mai a cikin sabon shekara in Allah ya rubuta ban tunanin za a sake maimaita talata a cikin wannan watar a cikin wannan shekaran sai dai a ne a cikin sabon shekara Don yau hijira a kirgena in ban kuskure ba ina tare da al'umma ina hangen yau muna ashirin da hudu a kirgan sallan da muka yi a ranar talata yau wata tana ashirin da hudu kewayewan talata kuma zai ba mu kwana bakwai in mun haɗa zai ba da kusan kwana ainihin talatin da ɗaya wanda babu shi a cikin musulunci sai zama ɗaya ga wata zai iya kasancewa ko biyu ga wata wannan watan bai cika talatin ba za mu shiga sabon shekara ta musulunci wannan shekaru tana kewayewa annabi yana tunatar da al'umma a kansu akan wannan shekaru yana tambayan al'umma yana jawo hankalinsu har tambayin su yake a wani wata niki su ce watan ainihin ne babban sallah wato watan anizul hajj suna jin mamakin tambaya annabi na tambayar su abin da suka sani dan ya gaya musu mahimmancin watan da kuma mahimmancin an yi ranar ce to ranar ta wuce shine ranar sallah yanzu muna cikin watan har yanzu tana da mahimmanci wannan wata tana da cikin ashurul hurum wata wanda aka haramta aikin tsiya aikin laifi a cikin ta wata da aka halatta wata da yake ainihin aikin alheri malamai suka ce aya ta yi nuni ana rubanya aikin alheri domin duk lokacin da Allah zai ninka wa mutane mutumin zunubi a tsiya da yayi a wannan watar akwai alama ya nuna idan ya alheri mai zai faru da shi za a ninka masa a cikin wannan watanni ne annabi ya ce fala Allah ya ce fala an kusa anfusakum kar ku kusura ku zalunta kawunan ku a cikin wannan ainihin watan to yaya za a yi dan adam ya zalunci kansa suka ce zaluncin mutum ga kansa yana zuwa hanyoyi da yawa akwai na farko akwai zaluncinsa da yake ta'addi ya taɓa ainihin Allah subhanahu wataala akwai zaluncinsa da yake ta'addi ya taɓa ɗan uwansa akwai zalunci kuma da yake tsayawa kuma kansa da je ko ina ba yanda bawa ke zaluntan Allah shine Allah ya ce biyar zaka ce na da yanda bawa ke zaluntan Allah Allah ya ce hakkinsa ne a bauta mai shi kadai ka hada shi da wani Yake duk masifan da ya same ka kira ni ni nake da daman amsa maka amman yujibul mufarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yace a ilahu ma Allah akwai Allah yin tare da Allah ce ka kira ni ka kada shi da wani kaza ne ke sa Allah ce wannan zaluncin bawa ne ga ba ubangiji sa zaluncin bawa ga dan wansa shine ka zalunci dan wanka ta hanyar aibanta sa ta hanyar karfan dukiyarsa ka ki mayan masa karanta da dabara ka ki ba sa kudin sa ko ka zama ainihin da kana yawan dukan yaran ko zaluntar su ba